shin wai ina yaron mota ga ina ba ta mota ga muna sai ina so ya shiga ta haya mai gida ina ce ina magana da su wallahi ina ga magana ka jawo mana lokaci ya yi ga ai ma alama koma gaban mota ka ga jawo baya ka gani ko na ba tuwa ai kai babu yi ko an ko alama ce ku zo ku dade gaban mota ka san nawa ka biya gaba mai gida ce ko ka ta shayi bani da ana da hada ana gaba da abun ku babu hali an ku alama sojoji kamar jiyan ɗebe ma albarka babu kowa a ake cikin yin gida a'a yana eh ina za ka aka aka shiga mota babu kuɗi ko an gama ma gwamnati ta kawo ta da kama shiga nawa dubu ina kai ina na kai kuɗi ga jama'a ba kuɗi har da barzo hannu cakke ne kai zaka ba su dogo ai zai rani dan ni ba dan mawakaciya nake ba ka dai bani kuɗi sannan ka shiga mota ko wace gaban mara kuɗi wa za su sai inda wata mota mai kuɗi to dan wahala shiga ba dai kana biya ba wala ba a tayi da kai nan wurin zama na koyi na kai ke cike ka zauna wai yau ko dai ya ɗebe ma wa ke tun fasinjoji dai na ga Allah ya gama da na kwarai sai ka ce dai kamar an ɗebe ma albarka yau babu fasinja na kwarai kowa ɗaya tana na kuma kan ka sa mun ka hakuri da ciki ah, ah, ah, wanga oh, oh, <laughs> nan ka dawo ina kai kuma to nan kuma wace tsaya ka toshi ka wallahi kai na dai san can sata kaji kayan an hakan ma kai kuna yaron mota ne <laughs> ya canza nan ka to kuma nan yaron mota ake wallahi to ka dai san nan da ka to baka tsira ba ko kana da labarin dai ana neman ka kuma ka san dai da ka to gari na ka to wanda za a taro nan gaba kaɗan nan da 'yan kwanaki ka san duniya za ta taru ni ruwa ma cikin shi miya ka sai in ma gaban kwamandan soja amma ba ka nan ta yana miya ka sai in ma ka ruwa ma to in kana so ka ruwa ma asiri kai ni kyauta kyauta zan shiga mota ka tsaya a'a kai an direba ba hukaci wallahi ga inda zaka shiga cikin ko da ka ruwa ban asiri an ce ma motar ma hukata ta wai ba nan a wurin zama na abubuwa na gani kamar na wasa na wai ni Allah Allah dai hada ni tabbatar to wallahi dai ka ga min magana ko za ka san ai ni da kai in ba haka ba ko zan tona ma da ciki wali a shi ku dan alheri na wa alaikum salam ya haba kana kokarin shiga mota baka ba kudi wai bisa kuke haka za ta na inda duk zaka Um, ka sai da za a yi yanzu mu da nan dai za mu wucewa yola kuma da nan za mu aje fasinjoji mu kurmusa cikin daji don mu da mun tashi na yarawa ya sai wani sati mu dawo saboda haka za ka ba dubu da ko ba gaskiya ba yola za mu aje eh yayi yayi to sai mun je sana bada to shikenan shiga ciki a ya can motar ma ta cika sai duniya wai motar kana cika wai ko ba ta cika dan wahala ta abun ga ah, ta wannan mutane ke haka so ya kashe mu a to ina jin kila daga wanga arziki na ya tawo na samu gara dubu uku ku zauna da ko mila na bara a kira dare ba kai ka bala ka dama ka zauna oh ni in shiga gaba ka ce in dawo baya wato wani ya to wadan zai ba kuɗi wallahi ina an baya a'a haka nan na zauna koma ciki <laughs> ah, ina direba ta riga ta cika ya kuri da Allah ga direba ta sai mu direba na zuwa ta cika ne ga su sun cika wala kai dai aka jira to ya eh shiga ayo kasuwa wallahi to ka kulle mota ta ba ni ko ba dan samu abin da ni ciko. To su ba ni. gani ko? Ah? ku har haɗa kan kuɗaɗen ku kun buɗi mota kamar ta uwa gane ma kan ba kai ba da kai nake ba ka ba ina kake Wallahi mota ta cika. ta cika. Dama ni ba ta yi ba. To, alheri ka to Alheri na. To, kawo. fasinjoji ne. dan tani dan narwa a'a muri wani suna ciki tanko ina kun ga yaga to wallahi ga muri za mu barin ka ba ku labarin abin za a yi halal za a fishin hasaro ne ingilis za to aliku dan ku za to oh. fishin nan a daya a hankuri ta yi ba hankuri wallahi ta yi da Allah kuna ba fishin garin ku kowa na tsayi garin su ku da inda kun ba garin ku ka Allah ku tura Allah a hissa wallahi wallahi ba mu ko ina wallahi sai ce kawai da wai na san wanga tunanin ka na ba wai aiko ka babu wanda aiko ruwan kishin garin ba ni na san tun da nu fara abu cikin tashar gara ta akwai yan bakin ciki na sai sun ka aiko ka kuma na ba sai ta ko mu kai yawa iri yawa iri yawa iri ba su kudin su ba su kudin su na su kudin su ba ku na ba kishin da a yi kai da ni mu da to ba ko na ma ka ko na ka ba su ce ba ka ko na shin wai kai da Allah mini na kashe ma cikin duniya ni ba ka zaka zuwa gida kuma ni ka tira ka fito haraka kowa ya tira tire kana eh hito ba to irin in san man kai ko mata kwadai unguwa wala kan oh, wato in hito kenan ka hito ka amince ruwa ma asiri wa Allah ka tona wallahi ina tona ma asiri guda wuta sai ka tara fasinja a tona ma asiri oh shiga mota in ta ku baka ta farahun kaji yake wada ma duniya fara wallahi farahun kaji na kai ku rike shi wallahi ana bi da ku danna subscribe domin samun sababbin shirye shiryen mu cikin sauki sannan ku danna kararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun dora bidiyo